Auren tsiya. ki ɗaya. Masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya, Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. A ci gaba da ƙoƙarin ganin an samu zaman lafiya da kwanciyar hankali, jama'a na ci gaba da ba da tasu gudunmawar. Haka al'amarin ya kasance kwanaki a garin Ilela, inda aka gudanar da maludin tunawa da Sheikh Ibrahim Inyas, kamar yadda wakilin sashen Hausa Haruna Mamman Bako ya aiko da rahoto. iri yadda ta na kenan a garin ilela lokal gamma a cikin jihar sokoto inda musulmi yan ɗarikar tijjaniya suka gudanar da maulidin tunawa da sheikh ibrahim inyas na ƙasar senegal Profesa abubakar abubakar ya gawal shine shugaban majalisar sufaye ta tarayyar najeriya wanda a lokacin da ya kewa mahalarta jawabi game da shehin malamin ya taɓo maganar tsaro tare da baiwa jami'an tsaro shawara saboda haka yayin da muka godiya ga jami'an tsaro akan faɗi tashin da suke yi na kariyar ƙasar nan da lafiyar ta kuma muna roƙon su don Allah idan muka ba su shawara ga ɓata gari a cikin ɗari kasar da suka shigo muka ga irin matsalar da za su kawo muna domin duk mutumin da zai ja yara zuwa ga banza to amma ta Allah ga hili take don haka muna roƙon jami'an tsaro sadda duk muka ba su shawara ga irin waɗannan abubuwa, ba mun ce su bi mu a makace ba amma su saurari abin da muka faɗi saboda yana da amfani domin rashin irin sauraren wannan shi kaza sai ta yi a ta nisa ka ji ko haramun ya fito ko irin waɗannan abubuwan da kawo matsala sai an sha wa kayan

To su ma dai al'ummar yankin Middle Belt sun ci gaba da ƙoƙarin ganin wanzuwar zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin. Kamar gangamin da suka yi a harabin Majalisar Wakilan Jihar Plateau. Ga wakilin sashen Hausa na Zainab Babaji da sauran bayani. Mata da matasa daga shiyar tsakiyar Najeriya sun gabatar da kokensu wa Majalisar Dokokin Jihar Plateau don gwamnati ta ƙara azama wajen dakatar da kashe-kashe da ake yi a yankin. Matasa da matan waɗanda suka sanya baƙaƙen tufafi don nuna ɓacin ransu kan rashin tsaro da yankin Middle Belt ya faɗa shekaru da dama sun riƙe kwalaye ne da ke cewa an yi watsi da mu. Muna buƙatar zaman lafiya da dai makamantan haka sun yi dafifi ne a farfajiyar Majalisar Dokokin Jihar Plateau inda kakakin majalisar Peter Aziyama Marabci su. Jami'in watsa labarai na ƙungiyar matasan Middle Belt Youth Arise, Clement Selbon ya ce suna da tabbacin gwamnati na da ikon tsaye da kashe-kashen da ke aukuwa a yankin. Mun ga cewa yawancin kashe-kashe da yake faruwa ya gudana ne a wannan yanki na Middle Belt. Kowane safe ka tashi daga barci sai ka ji an kai hari a wuri kaza an kashe mutane goma a can talatin a can ɗari kowane rana. Wayannan mutanen mutane ne kamar ni da ke. Idan ba gwamnati sun ɗauka wani mataki na sayar da su ba. Domin mun ba da gaskiya cewa sojojin Najeriya da 'yan sanda da masu hukumar tsaro suna da yanci da kuma ilimi da basira su sayar da wayan abubuwan amma ya mana kaman ba su riga sun yi niyya sosai ba saboda haka mun fito ne domin mu roke su mu magana da babban murya cewa su dau niyya kamar yadda shugaban kasa ya faɗa a London ma Archbishop na Canterbury yace su ne suka shigo kasan daga Sahel yan ta'adda suna shiga cikin waye masu kiwo akwai masu kiwo na gaskiya amma su suna shiga masu kiwo na ƙarya suna kawo yana hare-hare idan mun ya zo daga wani gari ya shiga garinka ai sojojin garin garinku ya kamata ku ba su izini ku ce to nan da wata daya muna so mutanen nan su kare za su kare ita ma madan Julia John Mangai daga karamar hukumar Bakos ta ce yanzu haka manoma da dama ba su iya zuwa gonakinsu saboda tsoron abin da ka iya faruwa da su. Mun kawo kuka ne domin gwamnati ta ji mu mutanen mu ba su da gidaje an kashe wanda an kashe an riga an kashe kukan mu yanzu shine wayanda suna da rai muna so su samu gidaje domin ruwa sama ya fara fadowa su koma gida su yi noma ba su da wurin kwanciya balle su zona su yi noman sannan kuma ga shi jami'an tsaro sun kasa a zo a taimake mu musamman da jami'an tsaro tun lokacin da aka fara rikicin nan me gwamnati ta yi domin ta kawo zaman lafiya a wurin sun tura jami'an tsaro kuma su ne sun zo sun kwantar da damuwa mu mun zata cewa an yi hayan wansu daga wani wuri sun zo sun kara akan da suna nan so sun fi karfin mutanen mu so government ta zo ta yi taimako mun gode masu a lokacin da abin ya kasance sun iya sun kwantar da da tarzoma din shi ko kakakin majalisar dokokin jihar Plateau Peter Azzi ya ce za su gabatar da koken nasu zuwa matakin gaba if we are not allowed to go to farm this is a clear indication that we are about to be subjected to abject poverty i will not take that yace in ba a bar mu mun tafi gona ba wannan ya nuna kararra cewa za a takura mu har mu kasance da bakin talauci kuma ba zan yadda da haka ba kakakin Sarkin ya ce su ma a majalisa suna kan tattauna batun tsaro kuma za su yi iya mai yiwuwa na ganin hukumomi sun ɗauki matakan da suka dace. Cigaban rayuwa shi bamu, shi wani ne masani ne, addu'a kun shi sai mu kara, jalla samu yi zama na lafiya. tallafa kasar mu ce mu gyara duk duhun cikin gari ya yayi in mun bi doka mu yo biyayya wa shugabannin birni da ƙauye so mu zauna kar mu saba al'umma ta arewa ga kira so mu zauna zama da lafiya Haka ne, abin da ya sawaka kenan a yau a shirin tsintsiya maɗaurinki ɗaya, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A tuna fa sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali, ƙasa za ta ci gaba, a huta lafiya. Ya faru don mallakar mu sake, ji tsoron Ubangijinmu, in mun yi komai yana ganin mu yi roƙon shi haɗa kanmu, shi kawo sauƙi shi haɗa kanmu.

musa ba